rahotanni da ɗumuɗuminsu da suke sake iske mu a cikin wannan lokaci cikin wannan rana ta bakwai ga watan biyar shekarar 2024 da muke ciki a yanzu haka dai wani mataki ne sabo gwamnatin ƙasar benin ta patrick talon suka ɗauka dangane da haramtawa jamhuriyar nijar fitar da ɗanyen mai daga rumbun ajiyar ƙasar Benin ɗin da jamhuriyar Nijar take da shi a tashar Kwatano, wanda a yanzu haka dai lamuradi sun fara ɗaukan ɗumi akan wannan mataki na haramtawa jamhuriyar Nijar ɗin fita da ɗanyen man ƙasashen duniya domin saye da sayarwa. Wannan mataki dai ya fara haifar da kace na ce yayin da muhawara ta ɓarke Al'umma magoya bayan CNSP na ganin wannan mataki ba daidai ba ne yayin da kuma 'yan garin adawa suke ganin cewa wannan mataki ne da Patrick Talon ya ɗauka mai kyau sakamakon rashin goyon baya da ya samu tun bayan da ya ce ya buɗe bodarsa zuwa jamhuriyar Nijar ɗin Birgediya Janar Abdulrahmani Tani ya ƙi amincewa da wannan buɗe boda tsakaninsa da Patrick Talon ɗin rahotannin dai da suke iske mu a yanzu haka ne mai sauraro gyara zama ka biyo mu a sannu a hankali diki-diki dalla-dalla domin jin yadda ta wakana. fatan mu dai Allah ya tishe mu alkhairi Allah ya mana kamtakatar kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karama domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe. Mun gode sauraro lafiya. Matakin gwamnatin kasar Benin na haramtawa jamhuriyar ta Nijar sayar da ɗanyen man fetur ɗinta a kasuwar duniya daga rumbun ajiyarta da ke tashar ruwan Kotono ya soma haifar da muhawara. A yayin da wasu 'yan Nijar ɗin ke nuna ɓacin ransu da wannan matakin na Benin. Wasu na ganin dacewar wannan matakin. Wakilinmu a Yamai Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. rahotanni daga kasar ta benin dai na cewa shugaban kasar ta benin patrice talon da kansa ne ya ɗauki matakin haramta lodin mai ga duk wani jirgin dakon mai da ya zo ɗaukar ɗanyen mai wanda nijar ta sayar a kasuwar duniya daga rumbun ajiyar ɗanyen man nata da ta gina a tashar ruwan sai mai ta gaɓar ruwan kotonu shugaba talon ya gitawa mahukuntan nijar sharaɗin buɗe iyakar ƙasarsu da benin kafin ya amince da jiragen ruwan dakon man da za su zuwa domin lodin man da nijar ɗin ta soma sayarwa a kasuwar duniya kilomita sama da dubu biyu ne na bututun mai china ta gina wa nijar daga yankin agadam inda ake haƙar man hayar zuwa tashar ruwan kotonu domin baiwa nijar damar sayar da man nata kai tsaye a kasuwar duniya shirin da kuma hukumar mulkin sojan kasar ta Nijar ke dogaro da shi wajen samar da kuɗaɗen shiga na tafiyar da ayyukan gina ƙasa wanda amma a yau ya shiga cikin wani hali na rijiya ta bada guga ya kiya kuma malam Muhammad Bashar wani dan fafutuka da ke goyon bayan hukumar mulkin sojan Nijar na ganin matakin Benin din ya sabawa ka'ida. su shugabannin benin din ba su yi adalci ba kuma ba su mutunta kansu ba abin suna so su kwatanta masu rawa abokan kawancensu ne bisa kan matsalar da suke da ƙasar niger don su su samu wata karbuwa gare su koko ya kasance suna so su yi wata barazana don su samu ƙari bisa kan abin da suke zaton su samu bisa kan wannan aiki na pipeline. sai dai malam musa mumuni wani mai adawa da mulkin soja a nijar cewa ya matakin da ƙasar ta benin ta ɗauka ya yi daidai. ba a mulki da zuciya da rishin wayo za ku cewa ku kuna son ku yi unhwani da ƙasar benin don ku ƙetarar da mai ya ta kai inda zai biya muku muradu chadi ku ce wai ba ku buɗe musu iyaka to yanzu ai ga nan dole ne a buɗe iyaka da benin ko kuma waɗannan sojoji namu gurin da ya kawo su gurin nan ba zai cika ba ko kuma ba sun ce suna da karfin bindiga ba bismillah su ɗauki bindigogin su su su tilasta ma benin Su su yaki benin su ce dole sai ta bar mai ya huce abin da ƙasar benin ta yi ya yi daidai kuma shugaban ƙasar benin da hukumomin benin sun ƙara tabbatar da ma duniya da su suna da wayo sun san kaka ake tafiyar da mulki sun san abin da suke yi amma ba. abubakar kado wani masanin ilimin tattalin arziki da ke sharhi kan harkokin yau da kullum na ganin akwai bukatar kasashen guda biyu na nijar da benin su bi hanyar sulhu wajen warware wannan matsala tasu shi tahiya da tattalin arzikin kasa bai kamata ba ana son rai ciki tsakanin mu da benin akwai wata komishin wadda aka ce ma benin nijar ya kamata a tara a zamna a tattauna a ga menene matsala. a sulhu kowa ya dan sassato sai a samu abun shi ta yi tunda harkar ta shahi tattalin arzikin kasa ta shahi talakawa ba harkar siyasa ba ce ni ga gani na mu zamna tare da su muyi nazari mu buɗe boda wannan ta kasa a samu ana sulhu yahi da a ce su ja mu ja tuni dai dama hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar suka jinginar da ɗanyen mai da Nijar din za ta hako a tsawon shekara ɗaya ta farko ga kasar China tare da karɓar bashin kuɗi miliyan 400 na dalar Amurka sai dai kuma sabuwar ƙungiyar wayan Nijar ta FAL ta baiwa ƙasar ta China wa'adin mako ɗaya na ta soke yarjejeniyar bashin kuɗin da ta baiwa hukumar mulkin sojan ƙasar kasar ta Nijar ko kuma ta so kaddamar da hare kan kamfanin haƙar man na Agadem da sauran kadarorinsa. To wannan kenan mu sauraro rahotannin da muke ɗauke da su a cikin wannan lokaci cikin wannan rana a yanzu haka dai. wani mataki ne saboda gwamnatin ƙasar Benin karkashin jagorancin Patrick Talon suka dauka akan ƙasar jamhuriyar Nijar inda suka haramta wa jamhuriyar Nijar ɗin fita da ɗanyen mai a tashar Kwatano da ke ƙasar Benin ɗin. Ala ayyu halin dai ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin tana da rumbun ajiyar mai a ƙasar Benin ɗin wanda a yanzu haka dai Patrick Talon ya haramta wannan lamari duk dai gaba ce wacce ake tunanin cewar Patrick Talon din ya buɗe budarsa zuwa jamhuriyar Nijar yayin da Birgediya janar abdulrahmani chani ya ki yadda ya buɗe budarsa tsakaninsa da patrick talon ɗin babu wani babu wani goyon baya da haɗin kai da patrick talon ɗin ya samu daga gwamnatin jamhuriyar nijar ɗin hakan ta jawo shi ma ya sake musguna musu ta ɓangaren hana su fita da wannan ɗanyen mai daga ƙasar benin ɗin zuwa ƙasashen duniya kun ji rahotannin da muka kawo muku da sa'in san da ta ɓarke akan wannan batu wanda bangaren goyon ɓangaren adawa na ganin wannan lamari da Patrick Talon ya ɗauka ya yi daidai a gwamnatance yayin da 'yan adawa suke ta tofa albarkacin su akan hakan magoya bayan cnsp kuma na ganin wannan batu ne wanda bai kamata a ce gwamnatin Benin ɗin ta ɗauka ba domin safara ce wacce za a yi kuma za ta amfana da gwamnatin jamhuriyar Nijar din da ma al'ummar jamhuriyar Nijar. To muna roƙo Ilahu Jalla mai duka ya ƙara tabbatar da alkhairi ya kuma sa albarka a cikin shige da fitan jamhuriyar Nijar da ma gwamnatocinsu baki ɗaya.